ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Girma ya faɗi kashi na sha uku. Duk wasu kalamai na kwantar da hankali ya Faruk ya gaya min su a wannan rana, tamkar yawun bakinsa zai kafe, kamar ya fido da zuciyarsa ya nuna min. kamar harshen sa ya tsinke don tabbatar min da abin da yake faɗi amma jinsa kawai nake domin hawaye na basu bar kurara ba wanda na tabbatar ba za su daina ba har abada haka zuciyata bata risina ba ga kudurinta akan nurata da baba sa'idu in allah ya da sai sun zubar da hawaye fiye da wanda na zubar fiye da wadda innata ta kwashe shekaru goma sha takwas tana zubarwa a kansu tare da shi muka kamo hanyar gwarzo cikin wata haɗaɗɗiyar motar da ya iso da ita daga asibitin akth da ke kano yana ta ƙara kwantar min hankali da kalamai masu taushi da ƙara imani akwai inda ya ce zainab da ni ne ke babu abin da zai sa in ta zubar da hawaye na har haka tunda da allah ya fito da ni ta wannan hanya bai bar ni haka ba sai ya sanya matsananciyar ƙaunata a zuciyar iyayen nawa ya yi min gata irin wanda bai wa sauran 'ya'ya iri na ba kina ina iyayen da suka haifi 'ya'ya kamar ki suke kai su bola su zubar don gudun abin kunya kina ina ake tsinto 'ya'ya irin ki a kai su gidan marayu ana kyamarsu ana zuwa kallon su ke kuwa babanki sanki yake fiye da sauran 'ya'yan da ya haifa ta hanyar aure sanki yake fiye da komai na rayuwar duniya sanki yake ta yadda da yana da halin da zai mallaka miki abin da ya mallaka a duniya da yayi so yake ki zo kusa da shi sabanin 'ya'ya irin ki da ake neman maraba da su kina ina uwa da ta haifi 'ya ta irin hanyar da ta haife ki za ta kashe ta da hannunta ta tura ta a masai ta floshin ɗinta ke kuwa na tabbata da inda mahaifiyarki take ciki take da ƙauna da tausayinki domin soyayyar gaskiya ce tsakaninta da mahaifinki illa makiya da sharin shaidan gami da kaddara da suka tarar musu ki gode wa Allah domin ya ce idan ba ku gode wa rahamata ba hakika za ku gode wa azabata ki yafe wa iyayenki ki taya su roƙon Allah ya yafe musu domin babu wanda yake sama da aikata kuskure a cikin rayuwarsa dukkan mu masu sabo ne in one way or the other amma ubangijin mu hakuri yake da mu yana yi mana afuwa har zuwa ranar da kowannen mu zai karbi sakamakonsa. sa sai ki dage wajen kyautata lahiraki ki gani idan zaki ki wannan shine gata na ƙarshe da za yi wa rayuwarki amma ba kuka ba kuka babu abin da zai sa kuma babu abin da zai hana sai dai ya ƙara dagula zuciya ya raunana imaninta mumunai na haƙiƙa ba sa kuka akan komai sai akan tsoron Allah wannan shine lokaci na ƙarshe da zaki nuna inar ki kauna da kike ikirarin kina mata ta hanyar yi mata addu'a da nema mata gafara ina yi mana ta'aziyya Zainab domin ba ke kaɗai aka yi wa mutuwa ba mu biyu aka yi wa ni ma na yi rashin uwa abokiyar shawara kuma mai ƙaunata ya za hankaci ya share hawayen idanunsa sannan ya miƙo min da hannunsa na dama yayin da ya yi amfani da na hagun wurin tuƙa motar maza share hawayen ki zainab ina bata cancanci mu riƙa mata kuka ba na yi miƙa hannu na karɓa amma ban san san da wani sabon kukan ya ƙara kubce min ba na kifa kaina a cinyoyina ina ta yi babu ƙaƙƙautawa domin ni har yanzu na kasa amincewa raina cewa inna ta tara su to ni in haka ne wa nake da shi a yanzu zaman wa zan yi ina za ni tunda mutumin da na rike a matsayin mahaifi an ce ba shi ne ya haife ni ba mutumin da nake ƙauna fiye da kowa a duniya nake ganin girmansa da kimarsa fiye da ta kowa a yau bani da wanda na tsana a duniya kamar shi a yau kam na daina ganin beken inata da na kwashe shekaru goma sha takwas ina gani baba Sa'idu ya cuce mu ya ci amanarta ya bar mu da tabo da bakin cikin da har abada ba zai taɓa goguwa daga jikinmu da zuciyarmu ba wai ni zainab ni ce yar zina gaskiya mana biri ya yi kama da mutum yadda na tsinci kaina da tsananin son aikata zina tun ina yar ficiciyata ashe ban yar a ƙasa ba tsutsa ne a nono kuma ba don kariyar ubangiji da ƙoƙarin ɗan uwana imran ba ashe da baƙin cikin ya fi haka da tuni ni ma na aje shegen wayo allah na ina ma ba a halice ni ba magana nake a cikin zuciyata ban sani ba tsabar baƙin ciki ashe a fili nake Yaya faru ya kashe motar a gefen titi shi ma ya kifa kai akan stiyari ban san halin da yake ciki ba na sani da da hali da ya ja wani jikinsa ya min lallashin da ba a taɓa min ba ya min lallashin da wani namiji bai taɓa yi wa ɗiya mace ba domin nuna mata matsayin da take da shi a zuciyarsa da yadda damuwarta ta zamo tashi ya kasa ce min komai illa tsinkayar numfashinsa da nake wanda ke fita sama sama da sauri kamar mai ciwon asma ya rasa kalma da zai gaya min don ya tabbatar min da soyayyarsa gare ni sannan ya nuna min tsananin tausayina da yake da kuma yadda ya damu da ni gane hakan da ne ne yasa na karfin zuciyar dagowa na share hawaye na na kuma rasa hanya da zan bi in ganar da shi na daina kukan domin idanunsa a rufe suke rub sai na kai hannuna na dan taba hon din motar a hankali ya bude idanunsa da suka kada suka yi jajir ya dube ni very pale sai na samu kaina cikin wani sabon al'amari wasu abubuwa da dama da na gano a cikin ƙwayar idan yaya faruk sai suka tuna mini da imran bai ce komai ba ya ja motar muka ci gaba da tafiya gab da magarba muka iso gida sai a can bakin hanya muka kashe motar domin gaba ɗaya unguwar babu masaka tsinke ana ta wa malam ali ta'aziyar mai ɗakinsa zuciyata ta ƙara tsinkewa hawaye suka ƙara malalo min na tabbatar ina ta a yau ta wuni a makwancinta ni kaɗai zan kwana a wannan gadon ƙarfen namu ni kaɗai zan rufe da ƙaton bargonmu ni kaɗai zan kwana a wannan gadon ƙarfen namu ni kaɗai zan rufe da ƙaton bargonmu ni kaɗai zan kwana a wannan gadon ƙarfen namu ni kaɗai zan kwana a wannan gadon ƙarfen namu ni kaɗai zan rufa da ƙaton bargonmu ni kaɗai zan ci gaba da rayuwa haka nan ni kaɗai zan ni kaɗai zan kwana a wannan gadon ƙarfen namu ni kaɗai zan rufa da ƙaton bargonmu ni kaɗai zan ci gaba da rayuwa haka nan ni kaɗai zan ci gaba da ɗanɗanar baƙin cikin nurata da baba sa'idu ita kan allahu arhamani ya hutar da ita wata shari'a sai a lahira tafiya nake kamar akan kaya ina ta keta ɗaruruwan jama'a da suka zubo min ido ina cewa a raina suna ta kallon shegiya wadda ba ta da uba wadda aka haife ta ta hanyar zina na yi murmushi saboda ƙuna da suya da zuciyata take yafi gaban kuka lallai wata mutuwar rahama ce ina ma ni ce ina ko da yake burin ina ta ya cika ko ba komai na taya ta farin cikin cikar burinta tunda kuwa sai bayan ranta na ɗanɗana bakin cikin illegitimacy sai bayan ranta wani tabbatar min da cewa ni shegiya ce haka sai bayan ranta na samu amsoshin tambayoyin da suke addabar kwakwalwata suke bambanta ni da sauran 'ya'ya suka tabbatar min da cewa ni 'yar gaba da fatiha ce na ɗaga kaina sama a hankali ina karanto rayuwata ta baya da na tabbatar na yi sallama da ita yanzu ne zan shiga rayuwa ta haƙiƙa ta marasa galihu marasa identity ina ce galihu na malam ne identity ɗina du a yau na rabu da su ita ta tafi shi kuma zan rabu da shi don ba zan iya rayuwa cikin ƙasar da babu innata ba na sanya ƙafata cikin gidan cinkoson mata ya ƙara tayar min da hankali kamar na ce ƙasa ta tsage in shige tsoro nake kada wata cikinsu ta kira ni da shegiya babu mai kare min a yau tunda babu innata a cikin gidan ala dole na ja baya zan juya da gudu yaya halima ta ratso ta cikin mutane ita ma da gudunta ta kamo ni ta kankame ni tana kuka haka daga bayana na ji na yi karo da mutum ashe malam ne ya sawo kai yaya faruk na biye da shi sai na rika kallon sa a tsorace dan gani nake kamar korata za su daga gidansu sai mu kyarketa nake kamar mazari malam ya shiga tofa min addu'o'i iri-iri a tsakar kaina ya faru kuma ya kama hannuna duka biyun hawaye cike da idansa ya dubi malam yana faɗin baba dan Allah Halima ta tafi da Abu gidanta ba za ta iya nutsuwa a cikin taron mutanen nan ba ina gudun kada ta samu matsala a kwakwalwata ka yi haƙuri don Allah ta bi Halima tunda ka ce baka yarda in kai ta gidan baba Sa'idu ba na gwalo ido da ƙarfi jin abin da ya ce na ce nima ba za ni ba malam duka na za su kora za su ba za su bari in zauna musu a gida ba ni da gidan baba sa'idu har abada har shi baban babu ni babu shi har abada na fashe da kuka shi ma faruk duk irin dauriyar da yake sai ya shiga share hawaye da hankacif ɗinsa ban taɓa ganin ya faruk na kuka ba tun da nake don haka ne saurin tsayar da nawa ba don na zuciya ta ya kafe ba malam ya ce to buɗe mata ɗakinsa ta ɗauki abin da za ta yi amfani da shi halima ga zainabu amana ke kular min da ita kafin ranar sadakar ukun ɗaura mata aure da umar faruk cikin tsananin firgici da mamaki da zargi na ɗaga ido na na dubu mala cike da mamakin wani uba ne na kwarai zai aura wa ɗansa na halak shegiya zai aura wa ɗansa na halak shegiya ba mamaki mutuwar matarsa ta samar masa da motsuwa a kwakwalwarsa domin ni kaina shaida ce kan matsanancin san da yake mata ban ce komai ba na sunkuyar da kai na ƙasa domin idanuna sun gano min abubuwa saɓanin tunanina sun gano min malam raga yake ragagas ma kuwa sai dai in ce ban ji sosai ba amma ƙwayar idanunsa na tabbatar da abin da yake faɗi haka yake har zuciyarsa na mai da duba ga faruk don ganin wace irin karɓa yayi wa zancen na mahaifinsa idanunsa a kaina cike da tarin abubuwa da dama wanda a lokacin rashin kwanciyar hankali bai bani na tsaya ga son tantance ma'anarsu ba ya limshe idan nasa cikin nawa ya jefe ni da wani irin loving smile wanda ya sa har sai da 'ya'yan hanjina suka ɗan karkaɗa domin babu tantama al'amuransa a yanzu sun juye sun rikide na imran sak sai na ƙi gasgata hakan da gangan domin ban yarda da abin da ake kira love at first sight ba sai dai tausayi da ceton rai kawai a gani na ni ba a bar tausayi ba ce tunda ina da lafiyar da zan nema kaina madogara in kuma ɗaukawa kaina da ina ta fansa wanda ba za su yi ba idan har ina da aure a kaina sannan ko zan yi aure ai faruk ya fi ƙarfi na shi ɗan gata ne kuma ɗan halak mai dangi sai dai in je duniya nemo shege ɗan uwana wanda ba zai taɓa goranta min illegitimacy ɗina ba na shige ɗakin innata da zumar ɗauko kayana to amma me duk inda na juya ita nake gani a kowace kusurwar ɗakin tana 'yan hidimominta da ba sa ƙarewa na zauna a gefen gadon ƙarfanta na ɗauki bargonta da muka kwana a cikin sa daren jiya na rungume a ƙirjina hawaye na ta malalo mini na yi kuka na yi kuka har hawaye na suka kafe sai dai kuma kukan zuci wanda aka ce ya fi na zahiri da ɗaɗi a zuci. yaya halima ce ta shigo ta soma haɗa min yan komatsena a cikin wata katuwa akwatin da na zo da ita daga gidan baba sa'idu ta ɗora zilkifil ya tafi da shi gidanta ta kamo hannuna muka fito daga ɗakin ta sa ba ta rufe idanun matan nan kuwa har yanzu suna kaina sai wani ɗan kuskus suke ƙasa ƙasa wanda ya ƙara ɗaga min hankali daga can ɗakin ina dubu hafsisi ta fito ta dube ni sheƙeƙe daga ni har yaya Halima sai muka tsaya muna kallanta domin da ganin irin tsayuwar da ta yi hannu a ƙugu ta kuma tare min hanyar wucewa ka san ba ta arziki ba ce cikin ɗaga murya yadda duk wanda ke gurin zai ji ta ce to abu burinki ya cika na ji an ce ke zaki auri faruk ba ni ba to daɗin abin da ni ba shegiya ba ce ni yar sunna ce igiyoyi uku ƙwarara ne suka samar da ni kuma kowa ya shaida kenan ba sai an rufe asiri za a aure ni ba a shaida ma duk wannan kumbiya kumbiya da mahaukaciya in nake ke yi da ke dan kar mu san ke shegiya ce to ai gara ma da ta mutum dan da ba za mu sani ba haka za a ci gaba da ninke mu a bai don haka ba faruk ba in ma alhaji sa'idin dadiranki zaki aura ki je na bar miki dan ni na fi karfin haɗa kishi da shege shegewal absisi bata kai ga karasa maganar ta ba sai ganin muka ta yi sama ta faɗo tik a ƙasa yaya faruk da ke shigowa ya kwallon tennis da ita aiko sai ga jini ta hanci ta baki ta kwala wani irin ihu iya karfinta shi kuma ya sake binta yana ta tumurmusa da kafarsa a tsakar gidan sannan duk cikin matan gidan an rasa wanda zai iya kataɓa gurin karɓarta saboda wani irin mugun dukar fita hankali da yake mata da kafafunsa. sai mahaifiyarta gwagwalanta na ce ta ɗora hannu akai tana kwara da ihu faɗi take in na dubu ki kawo min ɗauki zai kashe min ya akan yar gaba da fatiha ƙarya ake ba shegiyar ba ce ka ɗauka yau aka haife mu a garin ne bamu san in nuratu ba ce karuwa sa'idu idanun yaya faruk suka rufe rub baya ko ganin gabansa ya fisgo ina lantan ita ma ya maka ta da bango ta kokurma ihu ta faɗi ƙasa tim ya dunkule hannu ya nausa mata a baki sai ga 'yan haƙoranta guda biyu wanda dama lallaɓa su ake sun biyo jini da yawu sun zubo a kan cinyarta malam da ina dubu ne suka shigo da gudu daga can ɗakin soro inda suke karɓar gaisuwa hakimin gwarza da tawagarsa suka kwaci hafsisi da innata da ƙyar bayan ya haɗa musu jini da majina ya fita yana huci ya ɗauki motarsa a guje ya bar garin kwata-kwata ni ko rungume ya halima ne ina ta kukan fatar hankali na kasa cewa ufa haka muka baro gidan zuwa gidanta a ranar ne kuma labarin da jama'ar garin gwarzo suka daɗe suna kokontansa ya bayyana a gare su abinka da ɗan ƙaramin gari cikin daren labarin ya bazu ciki da wajen ƙauyen gwarzo cewa ashe abu ɗiyar malam ali ba yarsa ba ce shegiya ce a daren da ni har halima bamu rintsa ba ita kukanta na tausayin rayuwata ne ni ku a lokacin idanuwa na sun bushe zuciyata ta ƙeƙashe kalaman hafsisa sun kyafar da hawayena babu shakka abin da ta faɗi haka ne babu kuskure a ciki domin ta fi ni kusanci da faruk ta fi ni sanin ciwonsa ta fi ni muhimmanci a wajensa dan inna ta kanwar dubu ce uwa ɗaya uba ɗaya dole ta taya ɗan uwanta jimamin ba mishi yar zina da za a yi ko ni ma na jajanta masa haka duk wani mai ƙaunarsa dole ne ya jajanta masa magana ta ɗaya ce ta ɓata min zuciya ta sa ni fidda hawaye Dadi, ranki alhaji sa'idu me wannan kalma ke nufi tana nufin zaman da kika yi na karatu a gidan baba sa'idu zama ne na karuwanci na zina irin wadda mahaifiyarki Nurata ta yi tare da shi har suka same ki. Ban san san da na ce ya Allah ka ɗauki raina in huta da wannan rayuwa. Ya Allah kada ka binne in ƙara kwana a cikin duniyar nan. Ya Allah ka bi min haƙina akan Nurata da Baba Sa'idu. Yaya Halima ta sa ɗan kwalinta ta toshe min baki. Cikin kuka ta ce Abu kada bakin ciki ya fidda ki a addininki. Kada baci rai da maganar mutane ya raunana imaninki. Kada bacin zuciya ya kai ki ga aikata da na sani. Na ji daɗin yadda kika karɓi al'amuranki da farko. amma sai gashi kina neman lalata ladan da kika samu na yarda da kaddara da fawwala ubangiji komai da kika yi wannan ba zai hana ki shiga aljanna ba idan har kin kyautata ayyukanki sai ki wuce cikin aljanna mu kuma 'ya'yan halal ɗin ba mu wuce ba rayuwar duniya duka guda nawa take kada ki manta ba fa zama muka zo yi a cikinta ba to na me za mu damu kanmu da kalubalen da ke cikin ta ki yi saurin yin kalaman kalamanki tun kafin mala'iku su rubuta na share hawayen da suka yanko min na daga na sama na yi duba ga al'arshin subhana wanda ya kawata ta da taurari ya maye duhun dare da hasken su na saukar da idanuna akan yatsun kafata na ce mutane sun so ma bani tsoro yayi halima ita ma ta share hawayenta ta ce biki tuban da nace ki ba har yanzu na daga kai sama a hankali tsiga jikina ta tashi kana na sunkuyar a hankali na ce astaghfirullah ta kamo ni ta rungume a kirjinta hawaye na na sauka a gadon bayanta na ce ni yanzu ina zan dosa ya halima ba uwa ba uba balle dangi ga ta ban da duk inda na shiga ba za a goge min shi ba bayan ba ni na dora wa kaina ba ko zan rika kwana a titi ni ba zan doshi hanyar gidan baba sa'idu ba ba kuma zan ƙara kwana a gidan baba malam ba sai dai gaisuwar neman albarka daga gare shi da inna dubu haka ko zan mutu ba aure ba zan auri yaya faruk ba idan na haka na tauye shi domin shi cikakken mutum ne mai cikakken hali da cikakken usuli bai cancanci auren mai gurɓataccen usuli kam ana ba da gatse na cikin ɗaga murya ki daina faɗa haka abu faruk na son ki tun ranar da aka haife ki shekaru ɗaya ɗaya ɗaya yau kusan goma sha takwas kenan a razana na ɗago da ido na dube ta tunanin maganganun ina ta ya zo min wannan na nufin faruk shine mutum na hudu a cikin masu tabin bakin cikin baba sa'idu shine ne ma'abocin soyayya shekaru goma sha takwas amma ba zai iya bayyana ba saboda baba sa'idu ta lura da yadda magana ta taɓa zuciyata ta ɗaga min kai ƙwarai ni na sani in narki allah ya ji ƙarai ta sani haka malam da in na dubu sai dai ya rantse zai iya hakura har illa ma sha Allahu dan ba zai taɓa bari ki gane cewa ba baban malam ne ya haife ki ba wannan zai dagula rayuwarki ne ya jefa ki a wani hali na tsanar duniya da abin da ke cikin ta haɗi da ke kanki ga kalamansa yau sun tabbata haba awo sai ka ce ba musulma ba me hakan zai ƙara ga rayuwarki ne me zai rage wannan ba shine ƙarshen rayuwarki ba idan har kin kyautata zuciyarki ya dawo a daidai lokacin da kika suma daga girgizar mutuwar innaki da abin da kika tsinkaye malam suna faɗa shi ne ya ɗauke ki kai ki asibiti ki bar cewa ina za ki abu idan har kin yarda da ni kuma kin yarda da ni din mai ƙaunar ki ce ki zauna tare da ni ki bar cewa ba za ki auri faruk ba domin ƙaunar da yake miki da wadda babu malam ke miki ba ta shafi abin da kike tunani ba wallahi wallahi abu saboda ke ne faruk ya tafi singapore saboda ya lura da cewa kin faɗa ƙaunar ɗan uwanki shi ma imran ɗin kuma yana son ki dan a ce cewarsa ba zai iya jure ganin wannan abin takaicin ba ya san dai ko yaya su baba da malam ba za su bari ku auri juna ba amma ba zai iya ganin kuna soyayya ba na ja gefe na haɗe kaina cikin gwiwoyi na cikin kuka na ce ke ma kin min laifi yaya halima dan me yasa tun sanda muka zo miki nan ni da imran a matsayin muna son junan mu biki gaya mun ba wannan ta kike ko neman jefa ni a halaka daga ke har faruk babu abin da za ku gaya min a yanzu har da ku aka haɗa baki aka lalata rayuwata ni da ɗan uwana ko kin san imran ya tafi inda ba a san inda yake ba a yanzu ba a kuma san halin da yake ciki ba da haka na haɗa ku duka na tattara ku a cikin littafin baba sa'idu har da ku aka nakasta mu? na miƙe ina kuka sosai kamar raina zai fita na cikin ɗaki da kamo gefen zani na na fizge abu kada ki ce min haka ta ya kike tunanin zan ce da ke imran dan uwan ki ne abin da duk duniya babu wanda ya taɓa taraki ya gaya miki kina so in naki ta karata ne ko ni ma ta tsane ni wani irin kallo kike tunanin malam da faruk za su min idan aka ce zancen ya fito daga bakina munafuka ko maciya amana na toshe na da yan yatsuna da ya cikin ɗaki ina cewa babu wani malam da faruk aiki a ɗan nuna min cewa ba kya goyon bayan al'amarin amma har cewa kika za ki siya min babban aure na ni da ɗan uwana wani abu ya zo ya tokare ni a na. kai yaya halima ke ma kin cuce ni na ci gaba da kuka a lokacin ne halima ta harzika. to shikenan abu ko ma me kike tunani ki je ki na gane da gangan kike kin fahimta ta tunda kuma kin ce bana son ki to na gode amma kar ki sake cewa ba za ki auri Faruk ba in kin yi haka kin yi butulci kuma ko Allah ba zai bar ki ba ta haura bar ma ta shige daki ta hau gado ta kwanta ban sake kula ta ba na ja yar jaka hannuna na ɗauko jota ne wa Faruk yar gajeriyar wasiƙa na kirga kuɗin da ke cikin jakar da na dawo da su daga gidan Baba Sa'idu kuɗi ne masu yawa ire-iren kuɗin da shi baban yake bamu da wanda baƙi masu zuwa da abokan siya im suke bamu na ɗauki 'yan ƙananan abubuwan amfani na da ba za su fi ƙarfin jakata ba na zuba na zuge na jawo akwati na ina ta binciken sarka da mama azumi ta bani ran da zan taho daga sokoto da ƙyar na ganta a ƙasan dairi ɗina jikina na rawa na ɗauko shi don na da ganin sa tun ranar da muka yi maganganun da na rubuta da innata a yau da na buɗe shafukan tun daga farko har ƙarshe na irin al'amuran da nake ta rubutawa sai na ga na samu cikakken ma'ana na abubuwan da suka shige min duhu na samu amsoshin tambayoyina waɗanda suka daɗe suna addabar kwakwalwata. wato dai ya tabbata a gare ni ina ta tsani baba sa'idu ne ta kuma kasa yafe masa a dalilin ita ta ɗauki amanar rayuwarsa kamar ɗanta na cikinta inda shi kuma ya saka mata da yi wa ƙanwata ciki ba ta hanyar aure ba ta ce za ta yafe masa ne kaɗai ranar da na yafe masa wato ranar da na gane ni yar shi ce da ya samar da ni ta hanyar zina na kuma yafe masa ta kasa koma cikin danginta ne domin bata san me za ta ce da su ba game da Nuratu wadda bata san inda take ba amma duk ranar da ta ganta to a ranar ne za ta dawo gare su girman sajiya sa'a yana hannunta wanda ke nufin a duk ranar da ta faɗa wa duniya sa'idu na da shegiyar ya girman girmansa zai faɗi ita hajiya sa'ar ce ke ce da ke sarka yalla bata faɗi babban ba wato bata faɗi ni shegiya ba ce wannan na nufin hajiya sa'a ta san tsakanin baba sa'idu da mahaifiya ta nuratu ta kuma san rayuwarsa ta baya to amma abin da ban sani ba shine shin hajiya sa'ad ta san cewa sun haife ni kai babu kama sai dai ya zamanto cewa ta san soyayyar tasu amma bata san sanda suka kai ga yin ciki har suka haife ni ba tabbas za bata dinga aibanta ni akan su Hassan ba da bata dinga yin fariyar su gidan ubansu bane in haka ne ko akwai sauran kallo a gaba domin kuwa ko ba daɗe ko ba jima sai na je na tsaya a gaban hajiya sa'a na gaya mata ko ni wace ce da in tabbatar mata da cewa barin roji kuma sadaka yalla ya ce ga vc professor sa'idu bundawa na kai hannu na shafe hawaye na idanuna ya kai ga shafin karshe wanda ya warware min rudanin da zuciyata ke ciki na kokonto da tunanin ina zan dosa wa nake da shi a halin yanzu da ya wuce baba sa'idu wani farin ciki ya ziyarci zuciyata ban san san da fatar bakina ta subace da murmushi ba na ji kamar an ɗauke min wani nan nauyin dutse a kaina to amma ina da tabbacin su sun san ta hanyar da yar tasu ta haife ni za su yarda su karɓe ni a matsayin jinin su har su bari in zauna a cikin su ina da tabbacin idan sun san cewa ita kanta ta tasu guduwa ta bar ni ta ranar da ta haife ni don tsira da mutuncinta za su yadda su karɓe ni wata zuciya ta ce na Allah ba sa karewa Zainab a ko ina ba a rasa na Allah irin su yaya Faruk da yaya Halima waɗanda tunaninsu ya sha bamban da na sauran mutane ra'ayinsu ya bambanta da na sauran al'umma su irin waɗannan mutanen kamar wasu mala'ikun rahama ne Allah ke saukarwa bayansa masu matsala irin tawa they are just like angel in the midst of people waɗanda suke a shirye da sadaukar da kansu domin farin cikin wani wannan ne ya sa ni ƙara duban rubutun da na shekara ɗaya da wata ɗaya da ya wuce daga bakin inata kyauta mu ba bararoji ba ne mu 'yan ƙasar nijar ne 'yan asalin wani gari da magara amma iyayenmu da 'yan uwanmu a babban birnin niyame suke kuma har yanzu suna can a zaune idan kika shiga niyame kika ce kina neman wani da ya shafi iyalin mai nasara kan giwa ko yaro ɗan ƙanƙani ya san wannan suna da haka na cusa littafin a cikin jakata da yake shingida ina jiran garin Allah ya waye in kama hanyar ƙasar Nijar domin neman dangin innata. In gaya musu rasuwarta, in roƙe su alfarmar su banni in zauna tare da su ta hanyar cewa ni yarta ce. kama a hankali in nemo imran in yi masa aure da addamami daga nan na san ina da uban da zai rike ni ya kuma ci gaba da yi min addu'a ko bayan raina wato in zauna tare da shi da iyalansa muddin rayuwata na ɗauko wasiƙa da na rubuta ya faruk na sake binta a nutse ko akwai wani gyara a ciki na tabbatar babu ga abin da na rubuta a ɗan uwana rabin jiki umar faruk ya faruk zuciyata ta kasa amincewa da in ci gaba da zama da yaya halima bayan sanin ko ni wace ce Gangar jikina ta kasa amincewa da kai a matsayin miji, domin tana ganin baka cancanci haɗa jiki da ƙazamtacciya kamata ba. You are pure as clean glass, and I am green but rotten leaf. Har ila yau, zuciyata ta kasa yafe wa nurata da VC Sa'idu. Don ni ba zan taɓa kuma kiransa da baba ba, ba zan taɓa iya kiranta da inna ba. Don haka na tafi inda a hankali nake tunanin zan samu labarinta. In tambaye ta dalilin sheganta na da tai, da kuma nemo min ɗan uwana a duk inda yake a cikin duniya a dalilin baƙin cikinta. ta.